da fafata da ake a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar rasha a matakin wasan zagaye na biyu a rukuni a jiya an fafata wasa inda kasar ingila a rukunin ga ta lallasa panama da kwallo shida da daya a yanzu dai kasar ingila take jan ragaman da maki shida wanda ta samu zuwa zagaye na gaba belgium tana biye ita ta ma ta samu zuwa zagaye na gaba da maki shida tunisia da fanama ba su da maki a wannan rukunin da suke jiran umarnin wasansu na karshe a matakin rukuni a rukunin haka kuwa kasar japan ne suka tashi canjar su biyu da biyu tsakaninsu da kasar senegal sai poland ta sha kashi a hannun colombia da kwallo uku da nema a wannan rukuni dai japan tana mataki na ɗaya da maki hudu senegal tana mataki na biyu da maki hudu colombia tana mataki na uku da maki uku poland kuwa tana mataki na hudu ne ba tare da maki ba a yau za a ci gaba da fafata a wasan zagaye na shida a wasan zagaye na uku a bangaren rukuni inda kasar uruguay za su fafata da masu masaukin baki kasar rasha da misalin karfe uku har ila yau wannan lokaci saudi arabia suna tare da kasar egypt a wasan da kasar rasha tana mataki na ɗaya ne a rukunin da maki shida sai uruguay ta ma take mataki na biyu da maki shida wanda suka samu zuwa zagayen gaba egypt da kasar saudi arabia tuni aka cire su a wannan gasa a rukunin ba kuwa spain ne za su fafata da kasar morocco wai kuma kasar iran su fafata da kasar portugal da misalin karfe bakwai na yammaci agogon najeriya ne Nijar Kamaru da kasar Chad. A wannan rukuni dai kasar Spain tana mataki na ɗaya da maki hudu, Portugal tana mataki na biyu da maki 4 sai Iran wacce take mataki na uku da maki uku Morocco kuwa a safice daga gasan ba tare da maki ba wanda take jiran wasa ɗaya tilo ta buga a wannan gasa. jimillan kwallaye ko an jefa kwallaye 86 ne a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya yadda ake wasanni na 29 an samu katin gargadi guda 99 inda aka samu jan kati guda biyu botin na germany shine samu a su da sweden sai sanchez na colombia a wasan su da japan inda aka yi bugun tazara wanda aka jefa a raga wato free guda hudu a ongol kuma guda shida inda aka kashe kwallaye guda biyu an samu bugun da kai sai mai tsaron gida guda sha bakwai inda aka jefa guda sha hudu guda sha guda uku kuwa aka barar da su a ciki har da wanda messi na argentina ya barar da kuma dan wasan iceland tagarson wanda shi ma ya barar a wasansu da nigeria sai kuma dan wasan peru a wasan su da denmark wanda shi ma ya fara a yanzu haka dai harry kane shi ya fi jefa kwallo a gasar inda yake da kwallaye biyar sai cristiano ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta portugal mai kwallo hudu sai romelu lukaku daga belgium mai kwallo hudu akwai dennis daga rasha mai kwallo uku sai diego costa mai kwallo uku daga kasar spain luka modric da ahmed musa da irin Hazard dukkan su suna da kwallaye biyu ne iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.